Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan hausa radio biyu da ke karkashin hausa tv daga birnin tehran jamhuriyar musanci ta iran Mustapha Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan safiya ta Asabar. Da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau sai kuma a ji mu leƙa iran sannan mu karkare da afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa 12.50 da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 zuwa 11.50 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17560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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu sai a ga zama domin aji labarin duniya tare da Tahir Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce majalisar tarayyar turai ta shiga fagen aibata ƙasar iran ba tare da dalili ba shugaba biden na ƙasar amurka ya zargi vladimir putin na ƙasar rasha da aikata laifukan yaƙi a ukraine shugaban ƙasar iran ya yi kira ga 'yan ƙasarsa a wajen ƙasar da kada su manta da ƙasarsu yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kan'ani ya mai da martani ga majalisar tarayyar turai wacce ta yi allah wadai da ƙasar iran kan abin da ta kira wai gwamnatin jihuwar musulunci ta iran ce take sanya guba a makarantun mata na ƙasar wanda ya kai ga rashin lafiyar da dama daga cikinsu a cikin 'yan makonnin da suka gabata tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta kan ani yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma kara da cewa a halin yanzu ƙwararru a fannin da abin ya shafa suna gudanar da bincike don gano wa'anda suke da hannu cikin wannan aika-aikan don haka bai dace ga ƙungiyar tarayyar turai ta zargi gwamnatin jihunar musulunci ta iran da hannu wajen yada guba a cikin 'yan mata a ƙasar iran ba daga karshe kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya kammala da cewa bata jumhuriyar musulunci ta iran wanda majalisar dokokin tarayyar turai ta yi da sunan kare haƙƙin bil'adama wani bangare ne na adawa da take da jumhuriyar musulunci ta iran da kuma gani an takura mata da kuma bata sunanta a duniya a jiya juma'a ce dai kotun ƙasa da ƙasa wato icc ta fidda sammacin kama shugaban ƙasar rasha vladimir putin bisa abin da ta kira aikata laifukan yaƙi a ƙasar ukraine tashar talabijin ta first TV a nan Tehran ta nakaltar shugaban ƙasar Amurka Joe Biden yana cewa kotun ta yi daidai duk da cewa gwamnatin ƙasar Amurka bata amince da samuwar kotun ba. Biden ya faɗa wa 'yan jaridu cewa Putin ya cancanci a hukunta shi saboda laifukan yaƙi da ya aikata a ƙasar Ukraine. Amma wani ɓangaren kuma kafin sammacin da ICC ta fitar na kama shugaban ƙasar Rasha shugaban kasar rasha vladimir putin ya zargi amurka da yakar kasarsa ta kasar ukraine don ukraine tana amfani da makaman amurka ne a yakin da take fafatawa da ita rasha a kasar ta ukraine kuma ya zargi shugaba zelensky da aikata laifukan yaki a kasar rasha inda ya kai hare-hare kan asibitoci da makarantu da kuma wuraren da fararen hula suke a kasar ta rasha shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya kira ga iraniyawa mazauna kasashen waje da kada su manta da ƙasarsu ko kuma al'adun ƙasar ya kuma buƙace su da su dawo ƙasa don a amfana da ilimin da suke da shi wanda kuma ba za su iya dawowa ba to su zuba jari a ƙasar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakaltar shugaban yana faɗar haka ne a ni taron sabon shekaran iraniyawa da aka gudanar a nan birnin tehran iraniya mazauna ƙasashen waje da dama ne suka sami halartar taron shugaban ya ce yana ɗaukar dukkanin iraniyawa da suke zaune a ƙasashen waje a matsayin 'yan ƙasa don haka kada su bar 'ya'yansu su manta da al'adu da kuma halayen mutanen ƙasar iran banda haka shugaban ya ce ya buƙaci ma'aikatar da abin ya shafa ta samar da wata hanya ta dawowar iraniyawa da suke ƙasashen waje zuwa gida don a amfana da ilimi da kuma ƙore wanda suke da shi da kuma zuba jari a ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran babban sakataren hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na ƙasar iran da kuma babban sakataren hukumar yaƙi da kuma kula da al'amuran miyagun ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya wato unodc a takaice a birnin vienna sun rattaba hannu a kan wata yarjejeniya na tsawon shekaru biyar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto iskandari momini shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na jamhuriyar musulunci ta iran yana cewa kowa ya san matsayin jamhuriyar musulunci ta iran a yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya don haka yarjejeniyar shekaru biyar da suka rattaba hannu da majalisar ɗinkin duniya don yaƙi da miyagun ƙwayoyi da kuma jinyar wa'anda ƙwayar ta cutar wani ci gaba ne sosai ga ƙasar iran a nata ɓangaren shugaban hukumar kula da kuma yaƙi da miyagun ƙwayoyi na majalisar ɗinkin duniya gadawali ta yi maraba da wannan yarjejeniyar ta kuma kara da cewa tana fatan haɗin kai da ƙasar iran wacce ta fi kowace ƙasa yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya wani babban ci gaba ne ga hukumarta a ranar litinin da ta gabata ce dai aka fara taron shekara-shekara na yaƙi da miyagun ƙwayoyi a duniya taro wanda hukumar unodc ta shirya a birnin vienna na ƙasar austria wakilan kasashen iran da wasu kasashen duniya da dama ne suka sami halartar taron ministan makamashi na kasar saudiya abdulaziz bin salman da mataimakin firaministan kasar rasha sun kara jaddada matsayinsu na mutunta bukatar kungiyar kasashe masu arzikin man fetur opec da kawayensu na wajen kungiyar wato opec plus na rage haƙar ganga miliyan biyu a kowace rana har zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2023 tashar talabijin ta almahajin ta kasar lebanon ta nakalto jami'an gwamnatocin kasashen biyu suna faɗar haka a wata haɗuwa da suka yi a birnin riyadh na kasar saudiya a ranar alhamis kamfanin dilacin labaran gwamnatin kasar saudiya was ta kara da cewa bin salman da kuma iskandar novak sun tattauna al'amura da suka shafi kasuwan man fetur a duniya da kuma yadda za su samar da daidaito a farashin ɗanyen man fetur a kasuwannin na duniya bisa yadda opec plus take bukata. kafin haka dai mataimakin sakataren harkokin wajen ƙasar amurka kan al'amuran tattalin arziki kafin haka dai mataimakin sakataren harkokin wajen ƙasar amurka kan al'amuran tattalin arziki ya yi kira ga kasashe masu arzikin man fetur daga ciki hadda kungiyar opec da su kara yawan danyen man fetur da suke haƙa a kowace rana don rage farashinsa a kasuwannin duniya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tuma da yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. BOA Hausa suna na Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Allah mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi daga tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. A zan fara da abokaina kamar su Kadori Diga ga Dan Fulani Wurji, Iliyasu Yakubu Diga wa Itas Dau, Iliyasu Im Iliyasu Gulawa. Akwai Murtala da Basika ga dama Muawiya Musa Musawa, Lawan Sade Daura, akwai shugaban shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ogana nasir shehu yunusari akwai aliko ota kafinta yalwa da ke barikin ladi a jihar plateau akwai shehu usman dan fulani zan yi amfani da wannan dama na gaida abokaina a jamhuriyar Nijar irin su sunusi mudattai da magaran isuhu mudattai da magaran akwai mamata malama ramatu isiyaka babban birnin yamai akwai halimatu sadiya akwai shugaban ƙungiyar rabi sanka ila hakimi akwai tsoho mai albarka akwai alkasin daga agadas a ƙarshe ina muku fatan alkhairi alkhairi ina miƙa sa'un gaisuwa zuwa ga Hassan Barka da fatan da ku tashi lafiya daga Ibrahim na Fulani Yayari a jihar Bauchi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio mara musulunci na iran sunana na nafi baban fisa dan wel zango duma ce sare jin maradi bugu da kare mazaunin birnin tarayya abuja nigeria na farko dai ina gaishe ta kai da kanka hassan farka akwai yakubu aski ba daraka akwai sanushi matattai akwai monji direban da aka sani da monji eh, soja mai daidaita akwai hussein star ga kwalliya da magara akwai ilyas shugaba na fada ra'ayin zuci tun daga na agades akwai alkaisun baba ah, liman can agades akwai shitu tayar agades akwai yakubu mai aski ba da raka don gaisuwa da fata alkai zuwa ga ibrahim eh, dan bingira a ah, mazaunin kasar kamaru alherin allah ya kama baba na isa eh, wanda yake can gambia dan jihar ta mazaunin kasar gambia suna na nafi baban nafisa dan wajen son wurin tare a abuja nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Barakatu gidan rediyo ta Iran gidan rediyo musulunci mai albarka barkan da safiya mai magana Usman Sani a hautan almajirai da ke karamar hukumar dakin tofa jihar Kano Najeriya muna godiya a yan kuke ba mu dama da karshen mako mu gaida yan uwa da amannan arziki to yau ma ga sabon gaisuwa ta farko ina gaida shugaba abokin tafiya Hassan Barka sannan ina gaishe da babban abokina wato Bani Lawan Ali Gamadan sannan ina gaida a hamza shu'aibu id game da sannan ina gashe da almaji abun kure sannan ina gaishe da na'ima musa jihar kebbi kimbin najeriya sannan ina gaishe da isa mai saje da ke toro wato jihar bauchi sannan ina gaishe da bala muhammad da ke kasar libya sannan ina gaishe da samariya idris haruna hima da ke kasar libya sannan ina gaishe da dukkanin al'ummar da ke sauraron wannan gida mai magana usman sani a wutan almajirai kamar hukumar dakin tofa jihar kano ina muku fatan alkhairi sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan ungolaka da mari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ga da yan uwa da abokan arziki kamar yadda aka saba ba mu dama duk karshen mako na farko ina gada hassan barka shine mai watsa wanga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi da shi da abokan aikin shi ina gada abokina alkasum da ke agadas ina mishi fatan alkhairi ina ga da mamman buniya yakubu awashe ina gaida sabo sabiola mushe alamu karimu ina gaida shi usaini sitar kasuwar kwalliya hamisu mai dan kuka ina mishi fatan alkhairi president na aji daidai da nazari mamallawan abdu bakwai ina mishi fatan alkhairi ina gaida mushe shayaba a unguwar kadamari ina gaida malam hamza a unguwar kadamari ina gaida mamman buniya ya kuba washe mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi da eh mun zo wannan hili na gaishe gaishen mako na wannan lokaci da mai tarin albarka dukkan waɗanda suke cikin wannan tarin gida ina ma kowa fatan alkhairi ina gaisar da kalla buta wanda yake a gadas a madadin kalla buta dukkan mutanen jihar agadas baki ɗaya ina gaida shi ina gaida shi ina gaida shi da shi da iyalansa da yan uwansa da dukkan abokan arzikinsa ina gaida kowa da kowa a madadin kalla buta ina gaida dahir Basirar Mangal wanda yake Kano Nigeria a ina gaida shugaba Anunu mai dankalin tura wanda yake a Nigeria ina gaida Abdulmuni wanda yake da a Nigeria Zamfara ina gaida tsoho mai albarka ina gaida Sanis Madatte ina gaida duka 'yan da magaran baki daya masu waɗanda a cikin wannan tafiya ta mai tarin albarka ina gaisar da su ina gaida malam Rabilu sarki aiki na kwalar zaɓe sanka na ƙasa baki ɗaya ina gaisar da shi wanda yake jamhuriyar Nijar jihar Maradi maradi kuna tare da ibrahim shushana wanda yake garin kasa jamhuriyar nijar jihar maradi sai an jima a huta lafiya hazan salam salamu alaikum BOH Hausa barkanku da dare da fatan kuna lafiya. Na shigo filin gaishe-gaishe ne da farko zan yi gaishe-gaishe zuwa baki ɗaya ma'aikatan gidan rediyon nan da 'yan cikin gurukin nan baki ɗaya ina gaida taso unguwar tudu ina gaida sunusu maɗattai akwai isu maɗattai akwai gambo kesu unguwar tudu ina gaida baki ɗayan 'yan unguwar tudu baki ɗayan masu sauraron gidan rediyon nan ina gaishe da kowa da kowa suna na rabu mai shayi garin unguwar tudu eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyo ta iran barka mai magana hamisu mai nufin kan goma na kungiyar masu kira da sama radio da shirin da bagara to muna godiya da kuke ba mu damar tsoma albarkacin bakin mawa abubuwan da suke ce mana tuwa ƙwarya to da ke muna karshen mako za mu yi shiga shiga yan uwa da abokan arziki da farkon fari ina gaida a yabba mai kayan kwali wanda yake nan babban tasha ina gaida malam abu abdulkadir ina gaida suleiman dan minista ina gaida dozman takasimuto ina gaida rabu mai aski ina gaida sanusi na garin madattai ina gaida taso na unguwar tudu ina gaida musa hadarin asba kashe mai sauko ina gaida sada sa'idu jaura ina gaida yahaya sonital wanda yake mata mai ina gaida ibrahim mai gaskiya ta shaka da mata mai idan na je garin daura ina gaida iliya mishayi wanda yake garkin daura ina gaida kadoro da gaga dan fulani wadri idan na dawo nan kwalliya ina gaida usaini sitar kasuwar kwalliya na gaida abdurrahman abdu kibiya wanda ke garin kadamari da dukkan mambobi na kungiyar masu kira da sauraron radio reshen da magaram da na afirka gabaki daya mai magana hamza mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana Abdulmana mai rami tuwarak da maganar da farko a gaida mani Idi Kore ana mai rami tuwarak a gaida mani Mamman Sani Umaru a gaida mani Rigirgiti da Agwa a gaida mani Lawal Amurkan a gaida mani Musa da masu konsul a gaida mani DJ alustu a gaida mani shugaba Raba mai aski a gaida mani sunan su madattai isu madattai a gaida mani Hawala Gurges mai magana Abdulmana mai rami tuwarak da maganar ku tashi lahiya biyu Hausa. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran da fatan an wani lafiya. lafiya mai magana eh, na ku bi mai kawon kwali a nan cikin babbar tashar da magaran gashi Allah kawo mu sati na karshen mako wanda ake gaishe gaishe na farko dai da sunana da sunan da magana ina kwana ina gaida duka wanda yake cikin wadin gidan nan ina gaida Hamsa mai dan kuka ina gaida rawa mai aski akwai Musa Consul Firjira akwai yusuf mai gyaran salula akwai Mal Hamsa Eji da magana ina kwana akwai Elis da magana ina kwana turuzuri akwai Ali Gurji mai watsa labaru a kula da magana ina kwana da fatan Allah tashe mu lafiya da sunana da sunan da magana ina kwana bi mai kawon kwali asalamu a cikin babbar tasha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BO Radio mai albarka Radio Iran na gode muku da kuke ba mu dama muna gaisa yan uwa da amina arziki cikin wannan tayaya da muke ni ne mai sauraron ku yau da kullum Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai da farko dai Sheikh Badugu Ubanta ya Hassan Barka ina gaida ka da kai da yallanka duka ina gaishe ku Lawa Abba Agadas kai ma ina gaida ka Lawa Andu ya mai ina gaida ka isu madattai ina gaishe ka tsawo mai albarka tsawo ina jinjina maka ina gaida ka kada lanka da baki dai rabe sarki aski kama ina gaida ka iliya hamidin ina gaishe ka shi da tayar agada zaga gaiso kanan ina gaida ka ina jinjina maka muhammadu dan bare bari nan gaya mai kama ina gaida ka sani su madattai kama ina gaida ka nazifi ibrahim ina gaida ka eh, alkasum agadas kama ina gaida ka ibrahim haruna bingirawa jabuza buza ina gaida ka eh, eh, rabiu malam adamu kama ma ina gaida ka mamman gine ya kuba ya tawa kai ma ina gaishe ka ina jinjina maka duk wanda bai jina ambaci sunan shi ba ina gaida shi sunana mamman biniya ya kuba awashi na kira ku daga birnin tawa a jamhuriyar niger a wannan shiri na gaishe gaishe ina so ku bani dama in mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga abdurrahman mai lakaban abdul kibiya da magaran yakubu mai aski badaraka sanusi madattai da magaran isufu madattai da magaran mambobin kungiyar masu kira da sauraron gidajen gidajen rediyoyi ta ƙasa da ƙasa da shugabanninta da duka sauran mambobi sai hassan barka da ke gabatar da wannan shiri da sauran ma'aikatan rediyo iran ni ne mamman biniya yakubu awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa rediyo tairan mai magana Uda Mamadu ajad Kori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama in gaida 'yan uwa da amunan arziki ina gaida ma'aikatan rediyo tehran a madadin eh, malam hassan barka ina gaishe ku ina muku fata alkhairi da babban abokina ibrahim haruna bingirawa eh, da abokina musa ya hayya a misira kuma ina gaida abokina mala adamu a sudan Eh, kuma ina gaida alhaji mamma a saudiya kuma ina gaida muhammadu dan bare wanda yake nyamin niger kuma ina gaida mamman sani bigiman fada irgan zandar da sanusi madattai isufu madattai da su tasiu an tudu da dukkanin masu sauraron rediyo tairan na gode To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. To sai a gyara zama domin a ji shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku muhimman labarai da suke faruwa a duniya dangane da siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da al'adu da sauransu. Inda muke yin ƙarin bayani sannan mu je ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne zuwa ga ƙasar china da irin nasarorin da take samu a siyasarta na ciki da wajen ƙasar har ila yau na yankin asiya da kuma na ƙasa da ƙasa da farko ƙasar china ta sami kanta ne a wani yanki wanda aka cika zaman ɗarɗar na lokaci mai tsawo a yankin asiya wannan a daidai lokacin da tsarin tafiyar da harkokin duniya ya fara sauyawa sauyawa mai hatsarin gaske tunda da alamu sauyin yana iya haifar da sabon tsarin tafiyar da duniya za mu fara maganar ƙasar china ne da wata karin magana ta ƙasar china wacce take cewa idan kana son shiga wata wasa to ka san dokokinta da idan baka san dokokinta ba to kana shiga za a kada kai ko kuma a cinye ka yarjejeniyar sulhu tsakanin saudiya da iran a cikin 'yan kwanakin da suka gabata tare da shiga tsakani na ƙasar china bai zo da mamaki ba ga waɗanda suka san yadda harkokin siyasar ƙasar china take tafiya don haka an yi wannan maganar a lokacin da shugaban ƙasar china xi jinping ya kai ziyara aiki a ƙasar saudiya a cikin watan disamban shekarar da ta gabata shiga tsakani wanda ƙasar china ta yi wajen sasanta ƙasashen iran da saudiya a cikin 'yan makonni da suka gabata dai ya mai da ƙasar china a matsayin ƙasa wacce za ta taka rawar a zo a gani a wajen daidaita al'amura a yankin gabas ta tsakiya da kuma nan gaba a ƙasashen duniya har ila yau akwai kuma batun shirinta na shiga tsakani a yakin da ke faruwa a ƙasar ukraine tsakanin rasha da ukraine da kuma ƙawayenta na ƙasashen yamma ƙasar china dai ba za ta shiga don sasanta iran da saudiya ba da ba ta san cewa za ta sami nasara ba don haka sai da ta yi lissafi ta gama kafin ta shiga wannan fagen banda haka ƙasar china ta shiga wannan fagen ne bayan da ta kammala kyautata matsalolinta na cikin gida wanda suka hada da kawo ƙarshen yaƙi da cutar corona ko covid-19 sannan kamfanonin ƙasar duk suka koma bakin ayyukansu sannan ta ba da sanarwar buɗe dukkanin kan iyakokinta da sauran kasashen duniya wanda aka rufe su saboda cutar covid-19 sannan ta yi haka ne bayan da aka zaɓi xi jinping kan kujerar shugabancin ƙasar china karo na uku aka kuma shelanta shi a matsayin shugaban ƙasa na musamman a ƙasar ta china shugaba zai dai bai sami wannan matsayin ba sai da mutanen ƙasar china suka ga yadda ya cika alƙawulansa da ya ɗauka a cikin lokutan da ya ayyana wa kowanne daga cikin matsalolin da ya ce zai warware daga ciki dai akwai alkawalinsa na kawo ƙarshen talauci a ƙasar china a cikin lokaci ƙayyadadde wanda hatta bullar cutar covid-19 a tsakanin wannan lokacin bai hana wannan shirin nasa na yakar talauci a ƙasar china tafiya kamar yadda ya tsara a cikin lokacin ba sannan aka kammala shi a cikin lokaci bayan ya sami damar ci gaba da shugabancin ƙasar china a wa'adi na uku shugaba zai dai ya sanya wa wa'adin nasu na uku suna kammala gina ƙasa wato a lokacin da zai kammala wa'adinsa na uku to ƙasar china za ta zama ƙasa mai cikakken ci gaban da ya dace da ita a wannan lokacin ko wannan zamanin don har yanzu ana ɗaukar ƙasar china cikin ƙasashe masu tasowa saboda har yanzu tana fama da wasu matsaloli na cikin gida da kuma wasu na ƙasa da ƙasa wanda sai an magance su ne za ta sami cikakken ci gaban da ya dace da ita kamar yadda kowa da ya sani ƙasar china tana makwabtaka da ƙasashe goma sha hudu a duniya sannan da dama daga cikin wannan ƙasashe suna fama da matsalolin tsaro da rikice-rikicen cikin gida da kuma matsaloli wanda idan sun tashi a wasu ƙasashen da suke makwabtaka da ita china to da sauri suna iya faɗa ƙasar ta china a fagen ƙasa da ƙasa kuma ƙasar china a cikin shekarun da suka gabata ta yi ƙoƙarin nesanta kanta daga shiga gasa da ƙasar amurka a yankuna masu muhimmanci a duniya don a dama da ita a harkokin duniya sai dai ta yi ƙoƙarin ganin wuraren da za ta sami riba ba tare da samun matsala da ƙasar amurka ba wani misali dangane da wannan shine wato ƙasar china ta shiga ƙasashen afirka tana zuba jari da kuma kafa masana'antu a cikin nahiyar a daidai lokacin da kasashen amurka da kasashen yamma suka gafala a wannan fagen a nahiyar ta afirka sai da ya zama daga baya wa'annan kasashe suka shiga gasa da ita a wannan fagen da take samun riba wato a nahiyar afirka har ila yau a cikin shekarun da suka gabata ƙasar china ta sami ci gaba a bangaren kera sabbin makamai na zamani wa'anda da su za ta iya kare tattalin arzikinta daga duk wata barazana da za ta iya kunno kai ƙasar china kafin wannan lokacin da ba ta sanya kanta wajen sasantawa da kuma shiga tsakanin ƙasashe da suke yaƙi ko suke da matsaloli a tsakaninsu ba musamman ganin akwai wasu ƙasashen duniya da suka ɗaukar wa kansu wannan nauyin a wannan fagen ƙasar china ba ta yi ƙoƙarin kashe kuɗaɗenta don warware matsalolin ƙasa da ƙasa ba tunda a halin yanzu akwai wasu ƙasashe suna yin hakan ko ba komai a halin yanzu dai ƙasashe yana ta shiga cikin ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya akwai alamun nan gaba kuma za ta zama tattalin arziki na farko ko kuma mafi ƙarfi a duniya don haka lokaci na zuwa sanda za ta yi hakan tare da samun riba fiye da inda a ce ta shiga kafin hakan ƙasar china dai ta tsara hanyoyin ƙarfafa tattalin arzikinta a duniya ta yadda ba wanda ya isa ya wargaza tsarin ko da kuwa amurka ce a halin yanzu amurka da ƙasashen yamma ba za su iya wargaza tsarin tattalin arzikin da ƙasar china take da shi a duniya ba hatta dangantakan tattalin arziki da ke tsakanin ƙasar china da wa'annan ƙasashe don ta shiga cikin harkokin rayuwar wa'annan ƙasashe ne ta yadda ba za su iya raba kansu da ita china ba ko ta wace hanya kuma za su bi da farko muna ganin yadda amurka ta rufe harkokin kamfanin hawawi na wayar tarho a ƙasar amurka a babanan ta rufe manhajan tiktok na hotunan bidiyo a wayoyin salula a ma'aikatun amurka kuma tana kokarin za ta hana amfani da tiktok kwata-kwata a ƙasar amurka amma al'amarin tattalin arzikin ƙasar china ya kai ga inda amurka ta yi kokarin raba kanta da tattalin arzikin ƙasar china to kamar ta harbi kanta a ƙafa ne a wasu fagagen ma kamar ta kashe kanta ne don haka bayan da ƙasar china ta sami wannan matsayin sai ta fara tunanin shiga cikin al'amura na ƙasa da ƙasa da kuma ɗaukar matsayinta na ƙasa babba wacce dole ne a dama da ita a duk harkoki a duniya siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma sauransu a nan ne ƙasar china ta gabatar da wasu ƙa'idoji nata don tabbatar da zaman lafiya a duniya guda shidda daga ciki bata manta da matsalar al'ummar falastinu ba ko kuma al'ummar musulmi wa'anda take makwabtaka da su ba musamman kuma ƙasashen iran da saudiya wa'anda suke kasashe manya-manya a cikin a cikin ƙasashen musulmi a duniya don haka duk wanda ya fahimci wannan zai fahimci me yasa ƙasar china a halin yanzu ta yi ƙoƙarin sasantawa tsakanin ƙasashen iran da kuma saudiya a cikin 'yan makonnin da suka gabata. sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu ga aminu ibrahim kyawa dauke da shirin na muleka iran iran Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. mu da raka da kuma sake da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shin wanda a mai kawo muku tarihi mai wurare na addini da ke nan kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su musamman ga mashawa zuwa Iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci. Da fatan masu wani sun da mu domin ji cikin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla a yau namu zai aka muku bayani ne game da bikin sabuwar shekara da ake yi a nan kasar iran a duk shekara shi dai bikin irin noruz na sabuwar shekara ta iraniyawa ta hijira shamsiya tana daga cikin bukukuwa da iraniya da sauran mutanen da ke magana da harshen faransanci a duniya suke girmamawa to da farko domin ƙarin bayani game da irin al'adun da ake yi a waɗannan ranaku na sabuwar shekara To da farko domin jin ƙarin bayani game da irin al'adun da ake a waɗannan ranaku na sabuwar shekara ya sa sun tumi malam asadi wani bai iraniye kuma wanda ya digiri na farko a fannin hausa da adabinsa domin jin ƙarin bayani daga bakinsa game da abin da ake yi a waɗannan ranaku na sabuwar shekara na idin norus musamman ma na wannan shekara ta 1402 sai ka da baki ya ce. to shi idin noruz na nufin farkon shekara ta hijira shamsiya kuma shine ranar farko lokacin da yanayi na dabi'a ke yin kyau kuma yana farawa ne daga ranar farko ta watan farvardin wato watan farko na shekarar hijiriya shamsiya kuma yana daya daga cikin bukukuwa da suka jima ana gudanar da su a tarihi waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke yi a lokacin wannan rana idan ta karato da kuma abubuwan da suke yi a lokacin wannan idi bisa la'akari da cewa idin noruz akasarin masu gudanar da shi musulmi ne akwai wasu al'adu da suka shafi addini a cikinsa kamar addu'o'in da ake yi musamman a wannan lokaci hakanan kuma akwai abubuwa da dama da ake yi na shirin noruz tun wata daya zuwa biyu kafin lokaci daga cikin irin wadannan abubuwa da iraniyawa suke yi kuwa akwai tsaftace muhalli sukan fitar da kayan da ke cikin gida su wanke su kamar su darduma labule da sauransu masu hali daga cikin suma sukan canza kayan gida baki daya ko wasu daga su. tare da yin sabon fenti a gidan kamar yadda kuma sukan wanke gida baki daya tare da shirya shi yadda ya kamata domin tarbar baki daga yadda mutane suke gudanar da hada-hadar saye da sayarwa bako zai iya fahimtar cewa lallai wannan rana ta fara karatowa. to a gefe guda kuma na hantubi dr nuruddin wani ɗalibi a jami'ar tehran domin ta bakinsa game da yadda ya ga yadda ake guda da waɗannan bukukuwa na sabuwar shekara nan ƙasar iran ganin cewa ya kwashe dogon lokaci yana zaune a ƙasar nan ya ga a ƙasar kuma ya ga bukukuwa daban-daban da aka yi a ƙasar ga abin da yake cewa eto eh kafin mu yi magana akan yadda ake gudanar da idin noruz a nan kasar iran ina ga akwai bukatuwar mu faɗa mu masu sauraro shi kan shi noruz ɗin menene ake nufi da shi wato shi dai asalin kalmar noruz ko in ce kalmomi biyu ne na yaren farisanci wanda nau ke ba da ma'anan sabo shi kuma rus yake ba da ma'anan rana so in aka hada kalmar biyu zai ba mu ma'ana kamar sabuwar rana kenan so shi noruz wato biki ne da ake gudanar da shi a kasar iran wanda ke alamta shiga sabuwar shekara ta a lissafin hijiriya shamsiya wanda a bana in allah ya yarda shekaran zai kama shekara ta 1402 kenan bayan hijiran shugaban mu annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa amma a lissafi na rana ba na kamariya ba so shi wannan biki eh, ya samo asali a dubbannin shekaru da suka gabata a al'adan farisawa so daga baya ne aka daidaita shi kalandan ya kasance yana tafiya daidai da kalandan musulunci ta hijiriya duk da a lokacin sarkin sha muhammad zafa halabi ya canza shi kalandan ya mai da shi ya koma lissafi na shekarun haihuwan darius so bayan kuma juyin juya halin musulunci da aka yi a shekara ta 1999 bisa jagorancin marigayi imam khomeini allah ya ƙara rahama a gare shi sai aka sake dawo da lissafin ya koma dai lissafi na hijiriya amma lissafi na rana wato hijiriya shamsiya to shi wannan biki eh, ana gudanar da abubuwa da dama wanda wasu daga cikinsu sun samo asali tun wancan lokutan kafin zuwan musulunci ma da kuma zuwan musulunci wasu abubuwan suka karu. Mm, to a cikin abubuwan da ake gudanarwa e, abin da zan iya tunuwa kamar na farko-farko da ake gudanarwa shine kamar wani biki da suke ce mishi mm, ci harshen besuri shi wannan biki ana gudanar da shi ne a daren laraba na karshen wata na goma sha biyu a lissafin kalandan farisawa inda mutane sukan ringa kunna wuta su ringa wasa da shi wasu suna tsallakawa da shauransu sannan kuma akwai wato wani eh, kamar za a ce tebur kenan da suke gudanar da shi ko shimfiɗa eh, da za a yi a kan tebur a sanya wasu abubuwa da dama na gargajiya mafi yawancinsu abubuwa ne na ɗabi'a. to madalla a gaishe da wato malam asadi da kuma malam nuruddin a cikin gudunmuwa da suka bayar a cikin wannan shirin namu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabon shirin. amma kafin nan ni ne kan tara ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku domin ci gaba biyan shirye-shiryen da muke gabatar muku a shafin yanar gizo su www.housetv1.ng a huta lafiya. masu sauraro yanzu ga shirin naku na afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da hutawa da kuma fatan kunanan lafiya tare da uwa da abokan zama. Sana da layo barkanmu sake tarawa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka kware mu suka yi wa fannin nasu sani ba irin nishanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu tabo batun nan ne na wane ne bola ahmad tinubu wanda ya lashe zaben shugabancin kasar nigeria wasu na yi masa kallon jajirtacce kuma fitaccen ɗan siyasa a nigeria wanda ke da sarautar asuwaju a ƙasar yarbawa kuma jagaba a burgu ta jihar neja ya shahara a fagen siyasa da mulki a kasar baki daya duk a cikin wannan shiri da niyawar kunya zan gabatar ana kallon asuwaju a matsayin wanne da yana jan jaransa tun daga dawarwar najeriya kan mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 kuma da alama har yanzu ran nasa bai tsinke ba sakamakon irin tasirin da yake da shi a najeriya musamman a kudu maso yammacin kasar domin tattauna wannan batu mun gaito da tutukul abdulkadir malami mai koyar da harkokin siyasa a jami'ar jihar kaduna nigeria don jin wane ne bola ahmad tinubu nan ne biyu da sha uku shekara ta da goma sha tara bayan an yi wannan kai komo da ƙarshe dai samu nasarar karɓar tikitin jam'iyyar wannan bawan allah a siyasance inda wanzuwarsa a matsayin shugaban kasa amma ba lokacin da za a je na mai da martani wani lokaci masu goyon bayansa musamman waɗanda suke cikin kwamitin watsa labarai sukan mai da martani amma dai shi ba a san shi da mai da martani ba baya mai da martani sannan kuma ya yi ta amfani da kusan kwarewar da ya samu a matsayin shi na wanda yake dama mabiyin magoya bayan tsohon babban hausan sojojin najeriya ne janar shi musa raduwa ya mabanta ba janar shehu musa raka a matsayin shi da babban tsohon babban hafsan a fadin shugaban kasa a lokacin janar olusegun obasanjo wanda a takaice shi ne mataimakin shugaban kasa ya shiga jami'ar sd wasu alhaji bola tinubu din ne su alhaji dafo sarumi su alhaji lamidi adedebu da su professor emi agbala jobi da sauran manyan yarbawa su kai koya mai baya har ya kai ga ya samu nasara a lokacin da ya kada manyan yarbawa da suka yi takara irin su wani falaye da irin su alhaji latif jakon so a takaice shi ainihin mutum ne wanda yake yana da dabarar siyasa kuma yana da kokarin uh, ya ga yaki mai da martani ma mutanen da suke fafatawa da shi musamman idan abin da shafi batunci ne yakan yi magana jefi jefi in ya tashi kuma kaɗan yake yi kuma da abubuwan da ya fuskanta a gwamnatin muhammadu buhari bai wuce sau ɗaya ko sau biyu ne da ya fito fili ya nuna ana yin wasu abubuwa don shi ba misali da ya ga ana kokari a yaƙe shi karamar shugaban ƙasa ya je a kuta inda ya ce to wannan kusan lokaci na ne ya faɗi gudunmuwar da ya bayar a shugabancin muhammadu buhari da takarar shi da sauransu kowa ya san a lokacin ya yi cikin fushi kuma za a ce ya tauna tsakuwa ne a lokacin sannan kuma ko ya yi masa ka mai sanda lokacin da gwamnan babban banki ya fito da tsari da ya wahalar da yake ci gaba da jefa mutanen najeriya wahala a kan canjin kuɗi shi ma ya nuna cewa kusan an yi ne don shi misali to za a ce in ka cire waɗannan lokuta za a ce shi mutum ne mai zaɓen lokacin da zai magana ko baya kan gwamnatin buhari dokta ana yi wa wani bawan allah da kiraran cewa shi kasar ɗan siyasa ne saboda duk da kiyayyar da gwamnatin buhari take nuna masa ya samu ya farmu tsawon muka shi ya zama shugaban ƙasa me zaka ce afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfannin batukara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu dr tukur abdulkadir malami mai koyar da kun siyasa a jami'ar jihar kaduna nigeria da kuma ni awal kun da shirya nake cewa sai wani jikon wikari ya zub da tsamiyar kura. to da haka muka bi ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu gabatar muku a cikin wannan fotowar da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu.